na shiga sabuwar jami'ar da ban san ta ba gaskiya na lura gaba ɗaya komai karatun mutum in bai haɗa ba nan ba ba zai gane komai ba gaskiya duk littafi ne ok ba damuwa bari in je in ɗauko mayafi mu tafi a'a ba maganar wai kici kasuwa ce ba kantin da yake a cikin kasuwa kuma sai mu tafi da ke sun tabbata sun tabbatar min da cewa ba sa zargi na eh ki dai yi mata faɗa don maganar gaskiya na gaji na ƙosa da abubuwan da take mu kuma matukar ta ci gaba da halin da irin rayuwar da muke ciki a yanzu komai zai iya faruwa don na kusa zuwa bango in kuma na kai ƙarshe to fa zan yi mummunan zan yi mummunan hukuncin da ranta ba zai daɗi ba a gaskiya sadiya ba zan iya shiga ciki ba duk magana da zaki gaya min ki gaya min ita na tunda dai na riga na shiga cikin gida ha ba ba me yasa kake yin abu tun kar yau ka fara ganina ka sani cewa ba kowanne haɗuwa na da ke na farko ba gefe yanzu na da ne ya sa nemo saboda na sha zuwa gidan hajiya rahama ban taba sanin cewa kai ne mijinta ba saboda a koyaushe ɓoye min mijinta take yi da na gano kuma cewa kai ne mijinta shi ne wannan dabaran da zai haɗa ni da kai don allah ka daure ka yi haƙuri na shiga daga ciki saboda maganar mu ne mutukar muhimmanci ne ha nan da kamar wuya. Hakka da ba ka da matsala da ni. A'a. Kar fa Sadiya ta ce za ta yi wa ƙaribu sharrin sata. Don dai na san to ita ma ai ta san ƙaribu ba zai mata sata ba. Ai ta san ya fi ƙarfin sata. Hai! Ba ta sako ba. Bari Ina san gidan Sariya mun ban san kantin ta ba. gaskiya zan yi shiga cikin gidan nan ba Hajjar Rahama, dole in zo gidanki. Dole in zo gidanki. Zan zo in ga me kika taka da kika riƙe min maji. Ina kiran shi baya ɗaukan wayata. In kira shi ya danna min bizi. Zan tafi. Ko ka amince ko baka amince ba. Tunda dai na saukar da kaina ina bin umarnin ka zuwa ko ina. Sai da izininka. Yanzu ka je waje a riƙe min kai. ba za a da kana ɗaukan waya ba. Na ce, nan goron dutse GRA mana, yau ka shigo ba? Ina ce gida na biyu, gidan yana za a gan shi da milk elephant haka na gate ɗinsa. To kama san gurin ashe? Ma wani mai milk color paint ba shi gate ɗin. A guda da take shigo kawai. السلام عليكم Alhaji Harisu ya taɓa ɗauka na aiki nake tuka shi. Alhaji Harisu mijina ne shi ne wanda na aura bayan rasuwar mai gidana. wai yanzu wannan wayar da muka da kai muka yi kware kuwa ta wai mai kuma kake nema a guri na alhaji wannan wani irin kira ne na meye me zan maka baya da abin da kai min a baya kai min sharri kai ka san cewa ni ban taba sata ba ka kaga min abin da sai da naje na kwana a gidan yan sanda kuma sannan ka sake biyo ni me za ka yi min kuma yanzu to da Allah kaga to Allah saurara ka ji duk abin da kake tsammanin na maka dama bahaushe ya ce abin da ka shuka shi zaka girba ko mai ka san maka to ni an ninka min shi idan kana tunanin ɗauri ne ka je ka kwana biyu to ni na je na kwana takwas idan kai ɗaure ka aka yi ni bayan ɗauraya sai da aka cuɗa ni aka ci kuɗi ni aka matse ni ai Allah ba zalimi bane kuma matar da a sanadinta ka je ka zalunce ne a dalilinta gashi nan Allah ya tona asirinka kuma ta gano ka kuma yanzu gashi ta zama mata tana na aure ta hajiya rama ba yanzu mata ta ce kaga ni duk ma aje ma wannan tukuna dama akan wannan nazo amma aje shi wai ni karibu nan ba gidan sadiya bane ore kuwa me kai me hada ka da ita ne kamar ya me hada ne eh wace wai kai duk inda zan je tsuguna dan Allah dan annabi karibu ko ina sai ka je ka tsuguna ka bata min sha'ani me alakar ka da ita wai sadiya ita sadiyar me alakar ka da ita Karibu masoyina ne. Wanda kuma ina da yakinin cewa babu wani wanda ya isa raba da shi a wannan lokacin. Dukkan abubuwan da kai masa a baya ma na ɗauke su ne a matsayin ƙaddara. Amma Karibu ya fi haka. amma ko magana ta gaskiya in dai haka ne in dai haka ne tsakani da Allah an ci amana ta kai karibu wallahi baka kyauta ba wannan wace dan dabi'a ce ga ka da babban suna hmm? tun da muke da kai ban taba ganin ka da wasu kaya wanda za su nuna baka da eh, kima ba Da hmm? ka da mutuncinka da darajarka da suturarka fuska fuskar kamalai suna sunan manyan mutane masu daraja ashe kai ɗabi'a ka ba irin ta masu wannan sunan da Allah kai da Allah ka canza suna da Allah ka canza sunan ka harisu zan koma harisu kake so in koma koma waye ka koma koma wane ne ko waye ka koma Cin amana, Sadiya, Garibu. Wato yanzu kin kawo shi nan ne ki mishi screening ki tantance shi ko kuma ya ne? Allah mai girman daraja. Ko ma me ta kawo shi ta yi ba laifinta bane ne. ki ne. Domin ni da ke ni da ke tuni saukakken al'amari ne mu ne za mu haɗu mu zauna mu zauna lafiya mu sama wannan al'ummar mutane za ta yi alfahari da su. amma kin zo kin biyo son zuciyarki da ma Allah ya taimake ki saki ɗaya ne tak kai tak kai alhaji harisu wai kai me ke damu ka ne ya za ka rika magana da mata aure wannan da Allah ka fita to in ita in ita mata aure ce in ce tsohon mata ta ce kai wannan da ka zo kina kina kina buya bayan shi kina kai karrabuwa jikin shi dan ba maharamaka ce ke ke maharamin ki ne shi wallahi kuna kuna manuwa kun yi badala wallahi tun anan nan fara zazzabga muku mari wallahi mara maka ce kam a labarin ta nemi dari babu inda aka ce ka zo ka alakanta da matar da ba taka ba kamar ya to me ruwan ta nemi dari me ka zance ta nemi dari a ciki waɗannan ɗin da ka shigo kai nan akwai mahara maka a cikin su ga baki da a malam ka fita ba waye zai fita waye zai fita ka fita kai ban ce ka fita ba sai ni zaka ce in fita kai da kake ka godiyo Allah ka baro ta a gida ga wata ta zo ta kama ka banda ni kamun da nema munafiki ga kuma ita wacce ba mu harrama ka ba billahi lazi in ka gana fita daga nan wallahi tallahi sai dai ko sabuwa ko tsohuwa tunda dama ɗaya ne ɗaya <laughs> eh, ɗaya ne tak ka fa ketar hududullahi fa ka fa ketar shari'a fa wannan fa abin da kake fa fatsari bane ba fa ya fa kamata ka fita wai kai kake ta fita daga gidan nan gidanka ne ka wuce mu tafi gidanka sai ka zo ka kama ka kana ga goya ta ma za ka to goya ta. Akwatin maganin ma. Ki hawo bayan shi na ce ya goya ki. Yanzu ka zo mu je mu karasa maganin. Ina mu zo karasa. Ba kwa jin maganar iyalin ba kwa jin maganar iyalin yanzu ni lokacin da muke tare da ke kaman durƙusa miki haka nake. Ka samu mutumin arziki ɗan amana. Ki dawo inda inda inda inda inda za a rika ganin ci gaba da mutuncinki. Ka zo ka ajike mu kowa ya dauke ka sai dauka mutumin arziki. Karibu. Ce mu tafi. Wuce mu tafi na ce. Akwai magana da muke yi. Eh, eh, ah, abin da muke so da ke. Ya haka. Wallahi. Ya haka. Assalamu Gara ma da kika zo. Me ya faru? Gara da kika zo raka ni zaki. Gidan Hajjar Rahama. Raka ni zaki in je in mutunci wallahi abin nan ya ishe ni. Jamila yanzu a ce ya kai matsayi mijina baya daukan wayata me take so mata me take so ina zaune da mijina lafiya na zo na janyo ta na yadda kaddara ta ce yanzu kuma a ce tana so ta raba ni da shi bai daukan ta wallahi jamila da halin da muke ciki in na kira shi yana lallaba ya dauki wayata yanzu ya daina daukan wayata ta yaya za in yadda da haka wallahi ni kira ka ina mai baki shawara kin ga kina son mijinki kada kishi ya tunzura ki ki je ki abin da ba shi kenan ba ki zo kina aikin da na sani ki je ki abu kuma zuciya ta sa ki je ta ingiza ki kin je kin yi abu a zo a sake ki ki zo kina kina na kina ce an sake ki kin gana ba ki shawara kan ki ce ban ba ki shawara ba bayan saki ya bayyana ki yi haƙuri ki zauna a gidan mijinki ya fi miki kwanciyar hankali in ya zo duk abin da za ku yi. Jamilu farba ne take so ta yi da shi. rabani ni take su ba sai ta haƙura ba ta cin da dai ta riƙe shi ta bar ni mu yi tsayin haka tunda kika yi na baya kika iya sadaukar da shi yanzu ma za ki iya haƙura ku ci gaba da tarayya zan iya tarayya baya kusa da ni zai zo duk inda ya waye gari wata rana sai ya zo ai bai sai ya dawo mu gaba ɗaya a can gidan ku ko dole sai ya fito dole sai ya fito ya zo zai zo ki kwantar da hankalinki ni ban baki shawara kawai kin je kar in a sake eh. ni ne ni kuma ba na san miji na ya sake ni in kika fita to muddin wannan abin sai ya kamar an rubuta ne Allah ki bari kawai ki haƙura ki fawwala ubangiji ni na ma zo gaba ɗaya ne na zo da nishaɗi na duk rusa min tunani na gaba ɗaya kin sa jiki na ya sanyi me ake yi da irin wannan abin dan Allah dan annabi me amfanin irin wannan rayuwar me amfanin ta O mutum rana shi ya zo yi maka dare. Haka ake rayuwa? Ba na jin daɗi gaskiya in shigo in ganki ma a cikin yanayin nan a cikin gidan nan. Kwata-kwata wallahi. Abin da yake sa ni ma gaba ɗaya tsoron auren nan ke ji kenan. Karki da tsoron aure fa. Wallahi aure da yinta, yinta ya fi karki bai suna ya fi baki yi ta ba. Karki. Kullum kina cikin takaici ina zuwa ina ganin kina zubar da hawaye. Ya zan yi. A'a. Ya zan yi. 最近。يهرب لينو فوق يهرب يهرب لينو فوق شو كده je ki kan kujera na akwai na aje envelope da kuman shi isauri isauri da Allah to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 Shikenan ba damuwa. Idan ya zo, zan mishi magana. Ya kamata ki nuna min samfur ɗin da kika min magana ko? Dan da gari. Na bar wayan ma tana kan gado bari in je in To. Sai nuna dama akwai wani shawara ne da na yanke. son na tafi. Zan tafi gidanmu duk ma abin da zai faru. Ya daɗe bai faru. Damuwa ya min bikin Bakin ciki na damuna. Ina kankanuwa ta kada wani ciwo ya kama ni. Wallahi ba na son ga abin da zai raba ni da kai amma ce, wai har mun kai matsayin da zan dinga kiran wayarka wancan matar tana katsewa raina ya ɓaci a lokacin da na kira ka baka ɗauki wayar ta mai hijabi na na ɗauka zan tafi gidan ji dalilin da yasa take katse min wayar miji na ruwanta da aure na da kai ina ruwanta da aure na da kai jamila ne ta sauta da ni da kin ji da kin yi kuskure babba saboda ni kaina ba za ki same ni a gidan ba ba na can amma abin da nake so ki sani shafa'atu dukkanin abin da ke faruwa da ni da ke ke ce sanadi domin a sanadin ki, da abubuwan da suka faru da mu a baya yanzu haka wani al'amarin ya sake faruwa me ya faru kuma me na sake aikatawa ba zan iya miki bayani ki gamsu ba a halin yanzu amma idan lokaci za ki ji ko menene insha Allah <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji ribu kada wanci ne ya kama ni ki kwanta da ki, ina son ki kamar yadda yake so na fatu, amma ki daina kuka dan adam bai isa ya gujewa kaddararsa ba dan adam bai isa ya gujewa kaddararsa ba <laughs> ki hakuri ki hakuri ki share hawaye turka wannan shi ake kira wai ana dara gadar yayi kana kukan mata biyu suna gwara maka ga kuma ta uku ta danne anya kuwa gari ba za ka iya ba azumi ma wannan tambayar na yi kai bayan nan ita wannan ta ukun da kake gani Ka yi kamanceceniya da sai dai kawai suna dan bambanci an gudu ba a tsere ba ke to amma garibu shi menene gaskiya akan batun cewa dama a baya akwai alaƙa tsakanin ka ita wannan gaskiya ne akwai alaƙa matuƙa kuma inda da lokaci da zan baka labari za ka yi mamaki matuƙa ta yaya aka yi ma ban ma aure ta mutum farko ai kuwa labarin nan ba zai bani ba akwai lokaci ya kamata ka sanar da kai a wani tabi ga gani

gaskiya an cuci Allah Allah kamata a ce mu ya kamata a ce mana baro ba ba a ga to wai zai zai wai ba za ku ya kamata wai mu goye ba a yi ai ƙara ba ya dai wanda a yi zaɓen zaɓa ko? wai a kai ƙarshe a kai bai ba yana da zuwa da shi ne a wata ki hakuri kamar yadda ne ɗazu kenan eh, ba na shafewar eh, ya sama? mijin to muna yawan tsalle dai ko shike jifa mutum rijiya kware kuwa laifinta tun na farko gashi na yanzu a yanzu shike ta bibiyar ta yanzu muna cikin wannan season din kuma dai gashi dai har yanzu dai matsala bata kare ba ko ba haka ba to sai dai yanda ta yi sai kam eh, masu kallon dai sun da bibiyar mu amma shi na kan wata sabuwar matsalar ta kai a ga mata mata kashe min aure na nawa kuma <laughs> kai ku kashe min aure nake zuwa nake ba ta hakuri da ina eh, eh, eh, tursa sa ta ina sa ta a gaban to ni kai din ma ban yarda da ke ba <laughs> <laughs> ban yarda da ke ba ban yarda a a ban yadda ita ba ta gudu kada ita ma an des in zo in ji wani labari da A lafiya ce Allah ya sa mu dace. Amin ya rabbi. To bari ni ma mu canje da yawa ya kamata. Eh. Ga mi dauka mu da dai. Dauke dauke da abubuwan da ake shi ke dauka. Ah, ba ba dauke dauke na sata ba barawo. Ba na kai jama'a. Kar ku dauka barawo ne shi. <laughs>